الله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين da farko ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi To a Allah ina da ɗan faɗakarwa kafin mu fara fassara ayoyinmu na yau don girman Allah ina roƙon mutane da farko a su san matsayina ni malami ne ko kuma in ce mai karantar da al'umma ne duk wanda ya zo nan wajen da zai tarar masallaci ne sai makarantar islamiyya kuma duk wanda ya sanni a duk inda ya sanni bai wuce nan ɗin ba ko ka zo ka tarar da ni ina koyar da ɗalibai a makaranta ko ka tarar da ni ina koyar da mutane a masallaci tsakanin magariba ko ka tarar da ni ina ba, ko ka tarar da ni ina limanci wannan shine matsayina kenan amma mutumin da zai zo cikin mutum goma ko ɗari da za su zo wajena ba za su taɓa zuwa su tambaye ni akan layin da Allah ya ajiye ni a kai ba ni ina expecting duk wanda zai zo wajena zai zo ne akan mala ina da matsala ta addini ta bangare kaza ina da fatawa ta kaza ina da matsala na saki ina da matsala na aure ina da matsala na rabon gado ina da matsala ta bangaren sallah ina da fatawa da kaza da kaza kowane mutum ana ajiye shi akan layin da ya karanta amma ba da za a yi mutum cikin ɗari ka samu casa'in sun zo wajena ni in ba su kuɗi ko in nemo musu kuɗi ko ni in haɗa su connection da wani mutum da yake zuwa nan wanda ni ban san shi ba ko ya zo juma'a ne ya tafi ko ya zo tafsiri wataƙila a can waje ya zauna ni in masa connection da shi in haɗa shi ya bashi kuɗi wannan ba aiki na bane wannan ba aiki na bane ni ba na connection da wani yaga gwamna ban da alaƙa da gwamna banda connection da wani wanda zan masa hanya ga vice president banda alaka da shi ko mutu ya zo masa connection zai ga abun na matan vice president banda alaka da ita daga gwamna har vice har wani abu nan ni ba sakatarin su bane ni ba mai ba su shawara bane ni bana kuma cikin protocol din su ba ruwana da harkan kowa abinda yake nan kawai in mutum zai zo wajena ya nemi fatawa abinda Allah ya ajiye ni kenan a musulunci amma harkan kai un nemo maka kuɗi un nemo maka wani wanda zaka abin nan wannan ba harka na bane ni bana nan don connection un hada ka da wani ya rika baka kuɗi wannan ba aiki na bane ba sana'a ta bane kuma har ila yau ni un rika baka kuɗi un rika nemo maka kuɗaɗe duka ni ba aiki aikina bane nan makarantar nan nike koyarwa yanda kowane malami yake karban albashi haka nike karban albashi idan akwai mai tunanin cewa duk motocin da suke fakin a nan masallaci su yi sallah akwai mai ajiye waɗansu kuɗi musamman a waje na to ya canja tunani ba haka bane duk wani mai tunani cewa ina zuwa gidan wani ko na san gidan wani ko ni ina zuwa wani abin nan ya canja tunani ban san gidan kowa ba ban zuwa gidan kowa kuma ko na je ba harkan kuɗi bane yake haɗa ni da shi saboda haka don girman Allah a aje mutum a inda Allah ya aje shi idan al'amari ne na musulunci na fatawa ya dame ka baka gane ba ka zo ka tambaye ni abinda na sani unce maka na sani abinda ban sani ba zan iya rifarin in ka zuwa ga wani malamin da ya fi ni karatu shi yasa kullum nake ba yan uwa nambobin waya na malaman da suka fi ni karatu ɗaliban jami'a da suka fi ni karatu ko anan muke zaune aka yi fatawa zan ce ga numban wani ga numban wani ga numban wani wannan sun fi ni karatu da bincike ka tambaye su idan abu ya taso na kuɗi kake nema ka je gun masu hali ka tambaye su idan al'amari ya taso maka na rashin lafiya ka garza ka zai gun likita amma ba yanda za a yi un hana ido na mu hana ido mu bacci mu yi research mu karanto mai Allah ya ce mu karanto mutum ya yi awa, awa bakwai awa takwas yana research ya zo ya karantar da al'umma sannan kuma ya basu su kuɗi ba zai yi ba ba mu haɗa wannan biyun ba ko mutum in yi research in rubuta masa ban juma in zo in yi delivering ba sannan ya fita yana jira na in ba shi kuɗin da zai koma ni nace ce ya zo juma ba dole ba ne ya zo nan ya je inda ya fi kusa da shi saboda haka don girman Allah duk mai zuwa wajena in ya san ba layin da na karanta zai tambaye ni ba ban da wata harka da kuɗi ko kuma connection da wani ni ba ɗan connection ba kaje ka nemi can watakila 'yan siyasa 'yan menene su haɗa ka da wani saboda haka ina roƙon 'yan uwa ina cikin karatu wani ya zo ya buga mun kofa kamar zai balle kullum in ka sa mutane goma sun zo wajenka biyu ne za su tambaye ka harkan addinin musulunci duk sauran kai a ba su kuɗi ina zan nemo maka kuɗi ina wanin da zan haɗa ka da shi ina na san shi don girma Allah mutane su dakatar da wannan ko kuma mutane idan wani ya je wani guhe ka ji wai an turo shi daga masallaci kaza wai ya zo nan nan za a warware masa matsala to ina faɗa mutane malami ne ordinary malami na islamiyya nan nike koyarwa duk wanda zai zo in dai anan duk kwanakin karatu nan zai same ni anan nan imma asabar da lahadi mu koyar imma monday to abin nan mu koyar da yan secondary matsayina kenan matsayina kenan ba wani kuɗin da zan rika nemo ina ba mutane ba da su wannan shine matsayina don girman Allah masu wannan su yi withdrawing su kyale ni don girman Allah roƙo na yi salamu alaikum <coughs> ina wace aya za mu tashi yau? mu je bismillah na'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين qulillahumma malikal mulki ko tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa innaka ala mun nuna wancan ayan ta nuna cewa mai da mulki Allah ne mai kwace mulki kuma Allah ne mai ɗaukaka darajar mutum Allah ne mai kaskata mutum Allah ne maɗaukakin sarki kuma dukkan alkhairi yana hannun Allah subhanahu wata'ala shi Allah nan da mulki ke hannunsa mai kwace mulki daga hannun wanda yake so ya ba da shi ga hannun wanda yake so mai ɗaukaka wanda yake so ya kaskanta wanda yake son nan shine tulijul laila ya Allah kakan fitar da dare a tulijul laila kakan shigar da dare kakan shigar da dare fin nahari a cikin yini wa tulijun nahara kuma kana shigar da yini fillaili a cikin dare duk duniya ba makalukin da zai iya maka wannan aiki wannan yana daga cikin rububiyar Allah subhanahu wataala me tauhidin rububiyya shine ifradullahi ta'ala bi af'alihi tauhidin rububiyya shine ka kadaita Allah subhanahu wataala a wajen ayyukansa ka yi imani ka yadda har can cikin ƙololuwar zuciyanka cewa babu mai iya waɗannan ayyukan sai Allah maɗaukakin sarki idan ka ce akwai wani yau wanda zai kawo maka dare idan Allah ya tsaye da yinin ko ya kawo maka yini idan Allah ya bar mu a dare duk wanda ya yi itikadi da yadda da imani cewa akwai wanda yake wannan ya yi shirka قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء Allah ce ni Allah yau da zan bar ku a dare kawai cikin daren garin ya ki wayewa in bar ku a daren zalla ba wayewan garin wani Allah ne bayana ya isa ya wayar muku da gari Hakanan Allah ya ce idan na bar ku a yinin kawai yinin ne yinin ne yinin ne ba dare na ki'un kawo dare din wani Allah ne bayan ni Allah da ya isa ya kawo muku daren da har za ku yi bacci ku huta a ciki babu to shine Allah yake tabbatar mana anan shine yake wato shigar da dare aka ce tuliju din nan shigar da abu al-ilaj shigar da abu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wala illa kama yaliju yalijul jamalu fi waɗanda suka kafurce wa Allah suka ji su yi imani da shi ba za su taɓa shiga aljanna ba sai ran da raƙumi ya shiga ta hancin allura in ji Allah hatta yalija yalija wannan kuma tuliju to Allah shi ne ke shigar da dare shigarwa ake daren ne yake tuliju daren ne yake shiga yini haka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har gari ya yi duhu haka nan ma idan za a fitar da haske cikin duhun gari ya waye kaɗan kaɗan yake tafiya kaɗan kaɗan za ka ga duhu na watsakiya yana watsakiya yana watsakiya yana watsakiya can sai a kawo rana gaba ɗaya ba wai yanda muke switching off ko on na wuta na globe in ka shigo ɗakinka ba idan ka shigo ɗakinka ga da dare ka tarar da ɗaki yana da duhu ai ka san da ka danna me da ka danna switch kawai hasken zai bawo kawai haka da akwai mai bacci bai sa kaya ba sai ka ganshi a tsirara to shi Allah shi yake shigar da daren yanda daren eh, yake shiga kadan kadan kadan kadan kadan yana wato wannan shigan a hankali a hankali yana wato alam ne ko sign ne alama ce ga mutane su rika preparing kansu cewa fa dare yana shigowa manomi ya kaga yana shirya kayansa mai shago yana shigar da wannan ya shigar da wannan ya daure wannan ya daure wannan ya nade wannan ya nade wannan daren na shigowa kadan kadan sai ya tura kayan shi a shago ya dawo mai kiwo zaka ga da ya je nesa to zaka ga yana dawa kusa kusa da gida kusa da gida kusa da gida kusa da gida matukin mota zaka ga yana sauri shi ma dare na yi kaɗan kaɗan yana matsuwa yana matsuwa duka wannan wato zuwan abin nan ɗin gradually kaɗan kaɗan don ya ba wa mutane dama su shirya kar daren ya afka musu haka hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ma in garin zai waye kaɗan shi ma ake zaro shi kaɗan hasken yana zuwa kaɗan kaɗan kaɗan sai kaga ga mutane to muyi yi sauri fa asuba ta kusa muyi sauri mu tafi in ɓarawo ne ta haka Allah zai rufa masa asiri kai mu yi sauri fa ba ba ba ta fara yi haske ya fara yi mu yi sauri mu yi sauri oya oya dan fashe ya kaga gaba daya ya buya har ya tafi idan Allah ya rufa masa asiri ran da kuma ya kamu ba dabara haka barawo haka duk wani mai barna da makamantansu da a ce kawai gari yana wayewa ana cikin duhu kaga yanda kake kunna wuta pau haka kawai gari ya waye to da kaga abun mamakin da baka expecting da nan sai ka samu wani da mace a tsaye a nan a manne a nan nan amma da yake haske yana dan alatin nashi oke to muyi sauri fa gari ya kusan wayewa yanzu za a fara fitowa muyi sauri muyi sauri sai ka samu wani a nan a nan shine mai mana kashi a nan ashe duhu in yayi to haka nan ma da hasken shi ma duhun ana kawo shi ne yadda kake kashe wuta na ɗakinka ka yi ofin ɗin abin nan to da mutum sai yana gudu a motan shi maybe 120 ko tati ya zo wani shabben kawai sai duhu kawai sai ya manna tun bai yi shirye-shiryen kunna wuta ba ko menene din nan na mota wata wataƙila wani ma sai ya ɗan tsaya ya haɗa wata waya wutan headline ne ke kama to kaga da abun kawai sai ya afka da shi kafin ka ce kobo ya shiga rami kawai to amma daga can in yana ganin duhun yana alatin za ka ga yana sauri yana sauri inda ga duhun zai fi karfin shi sai ya yi fakin ya gyara abinda zai gyara ya hada wayan da zai hada a dan jona wutan irin motocin mu dinnan dai na fasinja komai jone jone ne haka hon a ahe an jona shi kistata sai an jona wadansu wayoyi komai to haka Allah yake tafiyar da abun idan ka tsaya kaga ya ake zare hasken har duhu ya zo ba za ka gane ba ya ake shigo da duhun cikin hasken har gari ya abin da ƙyar ka gane to Allah maɗaukakin sayarki ya haka duka don ƴan adam kowa ya samu ya shirya kar a afka masa a bazata ka duba hatta ɓara Allah ya rufa masa asiri yana sata yaya abun nan duk iya gari yana waye to za ka ga kowa ya naɗe kayan sharrin shi ya gudu ya bar waje haka za ka tara to Allah maɗaukakin sarki shi ne ke yin wannan babu wanda isa ya yi shi ashe wanda ya yi wannan zai iya shigo da mulki hannu wanda yake so kuma ya zare mulkin a hannun wanda yake so ya aka ya zare duhu cikin haske ya aka ya zare haske cikin duhu kuma ka ce ba zai iya zare mulki daga hannu wanda yake so ko ya soka mulkin a hannu wanda yake so ba zai iya duk wannan alamu ne na cewa mai yin su ba. mai iko ne a bisa dukkan komai ga wani example kuma wa tukhrijul hayya minal mayyiti ya Allah kai ne mai fidda rayayye minal mayyiti daga matacce wa tukhrijul mayyita ka fidda matacce minal hayyi daga rayayye ina fata an gane ko Allah shine mai malamai suka ce sun bama wannan aya wannan eh, yankin fassara guda biyu zuwa uku na farko suka ce Allah maɗaukakin sarki idan aka duba mani na ɗan adam da kowace irin dabba kowace halitta idan mutum ya duba mani lokacin da aka zubar da shi ko a ƙasa za ka samu maniyin matacce ne baya motsi matacce ne amma daga, daga wannan mani ne idan aka zuba shi a inda ya dace a zuba mahaifa kenan to za ka ga mani nan yau da gobe yau da gobe an fidda rayayyun mutane daga daga shi wannan mani an fidda dabbobi daga maniyin dabbobi an fidda dukkan wata halitta daga abin nan daga maniyinta bi ma'ana an fidda rayayye daga abin da ke menene matacce shine yukhrijul hayya minal mayyiti an fidda rayayye daga matacce sannan mutumin shi ma in ya rayu ya girma to sai a fidda maniyin da yake matacce daga jikin shi ɗan wannan mutumin da yake raye shine yadda malamai suka fassara wannan kenan ina fata an gane ko shine Allah maɗaukakin sarki ke faɗa a cikin suratul baqara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un taya za a yi ka kafurce wa Allah kai ɗan adam waye kai da har za ka kafurce ɗan adam za ka kafurce wa Allah kana wani takama da girman kai waye kai wa kuntum amwatan da kana matacce mani je back to back to abin nan koma asalinka ka gaya kake in ji Allah ta ya za a kaifa billahi ta ya za a yi mutu ya dinayin ɗin Allah ya kafurce wa Allah ya ce ba Allah bane Allah bai isa masa ba Allah bai isa ya da shi ba ta ya yi da wa kuntum amwatan da kana mani matacce fa ahyakum ya rayar da ku daga mani sun mayu mitukum sannan ya kashe ka yanzu kuma sun mayu hikum sannan ya ta da ku kuma bayan kun mutu ta ya za a yi wannan Allah kuma kuma wa ilaihi turja'un kuma dukkan girman kanka da jiji da kanka karshen ta zaka zo gaban Allah ka tsaya to ta ya za a ka kafurcewa Allah subhanahu Ta'ala? fassaran da malamai suka ba bama wannan kenan waɗansu suka ce fassaran shine Allah madaukakin sarki ya fidda kwai ne ya fidda kaza daga kwai sannan kazar ma ya zo ya fidda kwai daga kazar haka abun yake tafiya in cycle haka waɗansu malaman suka ce a'a Allah ne yake fidda mumini taƙi daga jikin tsatson kafiri matacce. kamar yadda Allah ya kira duk wani wanda ba musulmi ba matacce ne duk wani kafiri matacce ne Afa man ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mataluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ashe wanda muka raya shi inji Allah da rayuwa irin ta hasken addinin musulunci ta hasken imani kaman wanda yake matacce ne cikin duhu suna daidai ba sa daidai innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idama ma Allah madaukakin sarki yace kai baka jiyar da matacce hai aka kamanta kafirin da zaka mai wa'azi wa'azi bai ji ka ba yanda baka jiyar da matacce haka baka jiyar kafiri aka kamanta tashi da matacce afaman kana mayitan fa ahyainahu ka gani da matacce ne da yana cikin kafurci a mace nahu yanzu sai muka raya shi waje lahu nuran yamshi bihi fin nasi muka sanya masa hasken da har yana iya tafiya a cikin mutane shine nurul lahi hasken Allah subhanahu ya hadillahu li nurihi man yasha'u na fata an gane ko suka ce to yanda Allah yake fidda mumini rayayye daga jikin tsatson kafiri can kuma a samu ga muminin amma an fidda mumini rayayye an fidda daga tsatson shi wane ne kafiri kafiri annabi nuhu rayayye ne mumini ne amma aka fidda kan'ana kafiri daga tsatson shi shine yukhrijul hayya wai alhayya din mumini min almayyit wai mayyit din shine kafiri vice versa kuma a fidda kafiri a fidda mumini a fidda kafiri da tsatson mumini wannan a wajen Allah ba komai bane ina fata an gane ko shine tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayyita minal hayy wadansu kuma suka ce a physically abinda muka saba gani mace in tana dauke da ciki ta zo haihuwa ta, ta mutu dan kuma ya fito da rai wani sa'in kuma dan ne zai fito matacce ita ko matan tana tana raye duk wanda ka dauka dai yana nuna iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane ko wannan shine sannan mu duba kuma wa tarzuqu man tasha'u ya Allah kai ne mai azurta wanda kaso bi ghairi hisabin ba tare da shi calculation din shi ko tsammani shi ko dabaran shi ba sam wata rana idan Allah ya san kawo maka hanyar arziki sai kai ma ka zauna kana mamaki taya aka yi wato bi ghairi hisab wato ta yanda mutum wato duk yanda kai calculation ka zauna kai tunani kai lissafi he kaga kawai wannan abun da ya daga Allah ne kawai ba abun da zaka ci to shi Allah shine mai yin haka idan ya tashi azurta ka da mulkin zai azurta ka da shi ta yanda baka tsammani ba sai ka kashe rai ba ba sai ka yi shirka ka bar addinin ka ba haka nan ma idan kuɗin kake so Allah zai azurta ka da su ta yanda baka tsammani ba sai ka kafurce ka bar addinin Allah ba ba sai ka je kayi menene ka tona kabari ba ba sai ka je kayi wani 419 ba ka yi yadda da Allah ɗin kawai a duk situation da condition da ka samu kanka duk yanayin da ka samu kanka kawai ka ce alhamdulillahi ala kulli halin alhamdulillahi ala kulli halin daga cikin malamai magabata akwai alhassanul basar yana cewa wato shi da ya zauna ya yi la'akari da abubuwa hudu a rayuwar shi ya ce sai ya huta kawai sai ya samu natsuwa da kwanciyar hankali bai fada da kowa bai gaba da kowa bai rigima da kowa ba wanda ya kai shi kwanciyar hankali ya ce na farko da ya fahimci cewa arzikin shi a hannun Allah yake ya ce wallahi sai ya huta ya samu natsuwa da yake yanzu ya daina faɗa da kowa in ya nemi kobo bai samu ba zai gaba da wannan ce wani ne ya blokin ɗina wani ne ya mun hasada wani ne ya ziga ba a bani ba wani ne ya kiya cika mun fom ya ce kawai gargaran da na fahimci cewa arzikina a hannun Allah yake kuma babu wanda ya isa ɗin na ya je wajen Allah ya karɓa nawa ne yace daga nan na huta wallahi na daina ma tashin hankali da fada da wani yace abu na biyu daga ran da na fahimci cewa haƙƙin da Allah ya ɗora mun ba wanda zai sauke mun sai ni to na sai na tsaya akan wannan abu kaga sallah da Allah ya wazabta maka da sani yanda zaka bauta wa Allah to haƙƙi ne da Allah ya wajabta shi akan ka babu mai sauke maka sai kai in ka ƙi yi azhar yau babu wanda zai ce bari mu je mu masa mu sauke masa haƙƙin da yake wuyansa dan shi yaƙi ce sam ba mai sauke maka har abada kai din ne dai kai din ne ba mai sauke maka yace daga randa na fara zama da talaka wallahi na rika bacci yace da da yake zama cikin masu hali duk wata riga wani yadi in ya gani a jikin wannan to hankalin shi a tashe yake gobe ya zai ya samu wanda ya fi shi duk randa ya shiga wata mota yana mu'amala da masu hali in ya ta wani to ranan baya bacci kwana tunani ke ya zai ya samu irin ta ko fiye da tashi amma ce daga randa ya rika ya dawo da kanshi cikin